This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa a kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zango fm ana ma iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da usman ahmed kabara da sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ke farin cikin gabatar da shirin a daidai wannan lokaci so da haka mu a muke kuma muna yi mu shiga da wajen muhammadu buhari ɗari bus ɗari ya samu yadda zai gyara kasan nan allah taimake mu yau shekara goma sha shida muna neman shugabancin najeriya sai yanzu muka yi sa'a allah ya ba mu gwarzo namiji mai kishin ƙasa ya zo shugabancin najeriya shine muhammadu buhari Senata Kabiru gai kenan aka ji muna da rahoto ba labaran duniya. Jihar Adama kuma 'yan bindiga sun kai hare kan iyakar jihar da Borno. Za mu kawo muku shirin da rashin tai sannan ku ji filin ra'ayi daga bakin mai shi ga labaran duniya. Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Kasar Iran ta nemi kasar Saudi Arabia ta gaggauta neman afuwa game da rasuwar mahajjatan bana kusan 769. Babban jagoran Iraniyawa Ayatollah Ali Khamenei shine ya bayyana haka a shafin sana yanar gizo. Ya ce ya kamata Saudi ta ɗauki alhakin faruwar wannan lamari su nemi afuwar iyalai da musulman duniya don wannan abu ne da ba za a taɓa mantawa da shi ba. iraniyawa kuma na ci gaba da zanga-zanga a rana ta uku a gaban ofishin jakadancin saudiya a tehran iran dai ta ƙudiri aniyar ƙalubalantar saudi arabia a kotun duniya in ji babban lauyan gwamnatin iran ibrahim raisi ya kara da bayanin cewa ya wanda ba a tabbatar da shi ba inda ya ce gwamnatin saudi ta haddasa lamarin wanda kuma su ma alhazai sun tabbatar da cewa 'yan sanda sun tare wasu tituna masar na cikin kasashen da a baya-bayan nan ta ce mutane 55 ta rasa a cikin wannan hatsari Ƙasar iraki ta ce za ta yi musayar bayanan sirri game da tsaro da ƙasar siriya da iran da kuma rasha don yaƙar ƙungiyar isis kakan firaministan ƙasar haidar abadi ya ce wato gayyar masana tsaron za su lura da zirga-zirgar yan isis da kuma daƙi da ƙarfinsu. ba dai wani bayanin kulla wata yarjejeniya ba amma bayyana yake irin yadda rasha kasar rasha ke kara tasiri a yankin gabas da tsakiya rasha dai ta jibge jirage da wasu karakitan yaƙi a sansanin sojin saman ta asiriya jaman sojin amurka sun ce ga alama rasha na kare kadarorinta dai da ke siriya sakataren wajen amurka john kerry ya ce har yanzu ba a san ga manufar rasha ba mr kerry kuma ya faɗa a birnin new york cewa yaƙi da isis dole sai an shirya wadda har yanzu tawagar da sauranta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a jiya lahadi fafaroma francis ya jagoranci kaddamar da wani gangami a gaban rukunin ɗimbin furanni a philadelphia a kwana na biyar a ziyarar da ya kawo nan amurka wadda ake ɗokinta sannan ziyarar ta ƙara zaburar da mabiya a nan amurka a lokacin da dandazon mutane suka mamaye wajen roman ya tabbatar musu da cewa wannan taruwar ta su da suka yi baiwa ce babba a duniya ya kalli jama'ar da ke shaƙe a benjamin franklin parkway da ke philadelphia ya ce ina ma dai a ce wannan taruwar da muka yi za ta kasance haka take a ko'ina a duniya domin irin wannan taruwa tana cike da ƙauna da karama Papa Roman ya yi magana a kan iyali da kuma imani a rayuwa da kuma nuna alhini na yadda shugabannin wasu coci suka aikata fasadi da ƙananan yara. Ya yi kira ga coci-coci da su sa ido wajen kare mutuncin mutane musamman matasa. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya kira ga shugabannin duniya da su ƙara azama game da kiyayewa da karewa daga darajar 'yancin mata. ya faɗi haka ne a taron majalisar ɗinkin duniya game da daidaiton jinsin maza da mata shugaban nasin ya alkawarin dalar amurka miliyan goma ga cibiyar mata ta majalisar ɗinkin duniya wanda kuma a ɗaya ɓangaren masu fafutukar kare 'yancin mata na ci gaba da su lamirin ƙasar na tsare wasu mata 'yan gwagwarmaya. matan an kama su ne daga garuruwa daban-daban ne a lokacin da suke kokarin rarraba takardun bayanai game da cin zarafin mata a tashoshin sufurin ababen hawa na haya daga baya kuma aka sake su bisa sa idon doka matan da suka halarci taron sun hada da angela merkel ta jamus da ellen johnson salif ta liberia da kuma prime minister bangladesh sheikh hasina shugabar jamus ta yi amfani da damar wajen bayyana buƙatar kare mata daga matsalar fyaɗe cin zarafi da bautarwa musamman a ƙasashen siriya iraki najeriya da wuraren da ake rikici a duniya labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc madalla. Rahotanni daga jihar Adama sun ce 'yan bindiga da suke tserewa daga farmakin da sojojin Najeriya suke kaiwa a kansu a dajin Sambisa sun kai hari a ƙarshen mako kan wasu ƙauyuka da suke yankin Madagali. Ga ci gaban rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. rahotanni na cewa mayakan na boko haram sun kai waɗannan sabbin hare-haren ne a ƙauyukan sabon gari kafin hausa da kuma dutse biyu wanda kawo yanzu ba a tantance adadin waɗanda aka kashe ba yayin da a ɓangare guda kuma maharan na boko haram na fake ne akan duwatsu da kuma wasu dazuzzukan da ke kewaye da yankin ya zuwa yanzu ma dai sakamakon karancin jami'an soja a wasu yankunan da aka kwaton yan banga ne ke taka muhimmiyar rawa wajen kare yankunan wanda hakan ne ma ya sa al'ummomin da abin ke shafa ke kira da a kai musu ɗauki. kuma sun kara sun zo misalin karfe sun zai ba wai kuma sun je wani gari ana kira kashin hausa kusa da sabon gari din har yanzu sun je kuma sun kwana gidaje wajen sabon gari da kashin hausa din ba sojoji sun yan bangare ka a wurin kuma kaga kaga yan bangaren kuma raba bindiga na zamani suke da shi ba irin bindiga na gargajiya da suke da shi har gida ya kawai shi kenan. shi ma da yake karin haske mr adamu kamal dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar micika da madagali wanda ya tabbatar da hare-haren sarika nokin da ake kaiwan ya ma buƙaci ne da a mataki. to a gaskiya abin da yake faruwa abun takaici ne akan mutane muna bakin ciki ina gaya maka da mutane aka bi a kansu aka yi kone-kone aka yi kashi ba iyaka muka kuka mu ga hukuma muna roka gwamnati ta zo ta kasance ta shiga ta taimake mu a da mana eh, eh, eh, mutanen a wannan wuri. Wannan ma dai na zuwa ne yana dakarun sojin Najeriya ke ci gaba da fatattakar mayakan na Boko Haram tare kuma da tarwatsa su a dajin Sambisa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. gobe talata idan Allah kai mu yan majalisun dokokin Najeriya za su koma bakin aiki bayan hutun mako shida a daidai lokacin da ake ci gaba da muhawara kan tasirin gurfanar da shugaban majalisar dattijai a gaban kuliya hakan abinda hakan zai haifar ga tsarin siyasar Najeriya ga Madina Dauda da rahoto. 'Yan ƙasa sun yi ta amfani da kafofin yada labarai musamman shafukan zumunta ta yanar gizo wajen yin muhawara akan yadda gurfanar da shugaban majalisar dokokin ƙasar ka iya shafan dangantaka tsakanin majalisar da bangaren gwamnati ganin cewa shugaban kasa muhammadu buhari zai aike musu da sunayen ministoci domin tantance su sanata kabiru ibrahim gaya ya yi tsokaci akan yadda ake neman mayar da batun ta siyasa mu 'yan majalisa sanatoci kuma na tabbatar muke 'yan majalisar tarayya muna goyon bayan muhammadu buhari a duk tsarin da yake kamana kuma in baki misali duk abin da ya kawo majalisa kafin zuwa yanzu duk mun goyi baya misali ma bashin jihar edo state ni aka sa chairman na je in yadda ko kan yadda na ce ya buhari zai kawo ba ce muka ce mun yadda aka tura abin aka yi so da haka mu a shirye muke kuma muna yi mu shiga da wajen muhammadu buhari ɗari bus ɗari ya samu yadda zai gyara ƙasar nan allah taimake mu yau shekara goma sha shida muna neman shugabancin najeriya sai yanzu muka yi sa'a allah ya ba mu gwarzo namiji mai kishin ƙasa ya zo ya shugabancin najeriya shine muhammadu buhari so da haka tunda Allah samu samu wannan ai kowa ya kamata ya bashi haɗin kai dan ya nasara ga abin da ya sa mutane ne suke ta rudani kala kala kawai an mai da abin siyasa wani al'amari kuma da ya ɗauki hankalin masu muhawarar shine ta kuɗaɗen da 'yan majalisar suka riga suka wabce a lokacin da suka je hutun jaridar news diary ce ta ce kowane sanata ya karbi naira miliyan 21 da rabi sannan kowane ɗan majalisar wakilai ya karɓi naira miliyan goma sha bakwai da rabi wani abu da fatima isa da sadiq abubakar da fitkan kayen gowon suka ce waɗannan kuɗaɗe sun yi yawa na tambayi sanata abdullahi adamu ko an riga an cimma matsaya akan batun rage kuɗaɗen nasu sai ya ce a yanzu kusan albashin an rage kamar da kowa yake son a yi mun ɗauki rabi abin za a ba mu kido abin da ake ba rabi za a bayar kuma allowances din ma an rage wasu da yawa wanda yake off-head ba zan iya cewa ga a aji zan rage zan rage zan iya akwai shi a rubuce kuma an buga ku daga duk kasan da za su gani a rubuce amma faɗi ko. amma wasu sababbi za su ga kaman ku tsofaffi kun kwashi gara a baya yanzu kuma sun zo kun ce a rage. wannan kan in sun faɗa haka ba zan fiye ƙi ba dalili shine tafiyan baya-baya yake yi domin halin da ƙasar nan ke ciki lokacin da muke campaign kafin a yi zaɓe mun ji a jikinmu cewa akwai ɓanna a yi wa bitulmalin ƙasan gibi amma ba wanda ya zaci lalacewan ya kai da muka samu bayan an rantsar da shugaban ƙasa. madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya za mu kawo muku shirin da rashin ta yi kamun nan a shakata da wannan fefe na marigayi Dr. Alhaji Mamman Shata Katsina. Suna gudewa Ahmadu Gaya, ta bara Ahmadu Gaya, ya ta ba da magani, da ya ba da magani, da Ƙur'an sai da ilimi, ko an ilimin sai da natsuwa. Ba da ba da baya. Ba a dakan sai da ilimi, ko an ilimin sai da hankali. Ba ba da ba da baya. An ce mashi dafkan ya amsa dan ya ilimi ga kaunatsuwa. Ba ba da ba da an kira shi don can ya amsa ga dai ilimi ga kaunar tsuwa in ya yi tiyata asibiti sai ya hebe mutum ya kau hada shi ci baba da rana da bara kafin sati ya yi ta muriya baba da rana da bara wani ya ilimin babu hankali an ce mashi dabtan ya amsa an ce mashi dabtan ya amsa 我爱的呀，咱的运气谁也别争。我要大嘴巴，大嘴巴，大巴，大嘴巴，大嘴巴，大巴，大嘴巴，巴，巴，大嘴巴，大巴，大嘴巴，大嘴巴，巴，大 babu mai ita ga 'yan sanda za su bincike sun bashi a nan ba su ishe shi ba. Baba da rana da ake kafin su iso ya sake wuri. Baba da rana ya kuma canza wuri ya sake gari. Baba da rana da ba wani ilimi babu natsuwa. ga ilimin babu hankali an ce mafi daktan ya amsa wai zai yi tiyata asibiti da ganin ciwo sai je hauka da ganin kuriji sai ya fauka ji ilimi babu hankali bana na ɗau hanyar zuwa gaya hanna rage birnin gaya kaɗan da dai wani daji sai na tsaya sai ga zarbi suna kiwo ciki kurkel kurkel in je zabuwa ga amadu mai ba mu magani ba da amadu ba duba na mu ba zai tafa mu ba Ba ba da amadu ba duba na mu. kyau da kuɗi. Na ba da ba da kuɗi. Dan matan gaide ga kyau tsadafa. Na ba da ba da kuɗi. Amma Amadu ya ce ya ban ɗaya. Na ba da ya ba dogara. Sanda ya ba ni ɗaya ya ba ni fara. Na ba da ba da kuɗi. To amali in ka ba ni fara in faɗa maka ni zan ƙara baka. Je ka amali in ka ba ni Mahadi mai dogon zamani karfe uku da minti goma sha biyar na asbahi sashen Hausa na murya Amurka kuka sarau ga fili shirinmu na gaba da Salihu Garba zai gabatar. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum mu kuma da sake saduwa a wannan filin salo garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi to yanzu muna tare da bakon namu dr muhammad kabiru hassan akan kasuwar saka jari ta nigeria mun ci gaba da fira inda na ce shugaba buhari da mataimakinsa sun bayyana wa duniya kadarorinsu shin wani tasiri ne wannan zai yi wurin haɓaka kasuwar saka hannun jarin ƙasar sai ya ce tasirin da zai kasan na farko akwai abin da ake ce ma investor confidence yawa karfin gwiwa na masu hannun jari to wannan yana nuna babban alama cewa za a yi gaskiya da gaskiya za a buɗe kofan eh, ciniki tare da ba sani ba sabo wanda ya kamata su sami abu za su samu ga misali da a nan nnpc sai wanda suka san minista da waye kawai ake ba su ɗaukan mhm. sayan ɗanyen mai da kuma fita da shi yanzu da aka soke wannan kungilan an bude an ce za a yi bidin open ne eh? so mhm. transparency yana helping wajen bringing in investors sannan kuma yana ƙara nunawa eh, cewa najeriya ta tana kan hanya mafi inganci misali yanzu kaga babban jaridan washington post na amerika ta buga labari akan wannan asset declaration na na shugaban kasa ta ce ai afirka for the first time ta sami the least corrupt shugaban kasa na ji labari a malaysia can wanda kullum muke kallon su muna cewa gashi can sun wuce mu to hmm. shugaban kasansu yana cikin wani rikicin almundahana na dala miliyan ɗari bakwai da aka gani a account ɗin shi wai sai ya ce wai wani ne ya bashi wai daga kasashen larabawa kuma ana tsammanin kuɗin raya hmm. eh, ƙasar malaysia ne suka yi abun gaba da su to wai har a malaysia ka an fara ba da misali da cewa ba shugaba kamar buhari da ma shugaban kasansu prime minister Eh, razak zai koyi da buhari a eh, gani ina jin ka to kaga wannan duka already kasashen duniya an fara notisin wannan na ji labarin kuma da ya je ghana ma ana mutane da yawa suna cewa to me yasa shi shugaban kasan ghana ba zai koyi da da buhari ba so wannan duka yana ba mu goodwill abin da ake ce masa goodwill kuma eh. zai building ah, rufin gwiwa ma masu son sa hannun jari sun san cewa babu wani maganan cuwa-cuwa da sai ka biya wasu kuɗi kafin a yi maka wani abu wato idan aka ci gaba haka tattalin arzikin zai haɓa zai haɓaka eh a wannan zai su jawo mana mutane su so su zo su yi kasuwanci da najeriya saboda sun san cewa za a ba su dama su sa kuɗinsu su yi abu kuma yana ƙoƙarin inganta tsaro eh, eh to da wannan Eh, to yi to dama in akwai wannan eh. inganta tsaro akwai a kawo musu wutan lantarki kuma sun san cewa eh, tuwa ba yawa za su iya harkokinsu to wannan shi zai shi yake jawo su su zo ba ma sai kun tafi neman su ba shi yasa yawanci na a a'a wasu gwamnoni sun tafi nemo wai yanzu ba jari kawai sai in kwashe da dariya shi su ba su zo bai sai in akwai wayannan abubuwan ne suke zuwa ba sai kun nemo su ba za su zo za su zo da kansu wayannan abubuwan akwai gaskiya akwai tsaro akwai su wutan lantarki to wannan ko ba ku neme su ba da kansu za su zo su buga muku koma a kasar kasashe masu tasowa ci gaban tattalin arziki ya ta'allaka ne akan irin rawar da gwamnati ke takawa haka ne to waɗannan irin abubuwa ne ya kamata gwamnatin buhari ta yi domin ta haɓaka tattalin arziki musamman a turanci ana batun fiscal policy eh. in ka duba baya eh. yau a yi ana tsakiyar tafiya sai kuma a kawo wani eh. a matsayinka na masanin irin waɗannan harkokin me, me kake so za ka ce ya kamata gwamnati ta yi ta kuma tsaya a kai domin masu masu sanan jari masu kasuwanci su cewa ga manufofin kasar najeriya kuma ko da yaushe ka je a kan nan take ba za ta sauya ba eh to ka ga na farko eh, gwamnatin nan ta zo dab da lokacin da gashi mai ya faɗi warwas mm-hmm. kuma na OPEC tana cewa a kan kudin mai ba zai farfado ba nan da shekara goma. ba ma tsammanin mu sake ganin mai a dala ɗari ganga ɗaya. Nan da shekara goma. A gani? Eh, eh sai wani hasashen. Yauwa, to sannan kuma saboda haka duk wani ƙasashe wanda suka ta'allaka a kan mai ko minerals, eh? Wanda mm. Najeriya kamar Brazil, kuma suna cikin irin wannan hali da muke saboda haka dole ne mu designing abin da za mu da daga awe daga mai a gane na gane mu dawo muna dependin akan kamar yanzu muna shigo da abubuwa da yawa dole mu rage yawan abubuwan da muke shigowa da shi to dole ne policy din shi ya za a ra'un wannan saboda dimo abu da muke so mu shigo da shi dimo dala foreign exchange muke nema wanda ba mu da shi mm, wato mu rage kashe dala yauwa to rage kashe dala kuma shine dole sai ya rage shigo da kaya ko tarkace har ba abin da ba a shigo da shi najeriya sai an rage wannan an inganta kamar su noma kamar najeriya tana kashe biliyoyin daloli tana shigo da shinkafa eh to yanzu ina za mu ke samu wannan biliyoyin dalolin muna sayan shinkafa muna shigo da shi daga wata ƙasa kuma muna iya shuka tamu shinkafa a gida muna iya shuka namu to kaga dole ne irin wannan muna kashe biliyoyin daloli muna siyo yadi daga china to yanzu wannan matsalan da ake fama da shi yasa eh, dadan neran namu take ta faduwa shine mutane suna kokarin bukatan wannan dadan su je su sayo irin wannan kayayyakin daga china su shigo da shi to yanzu ba danan sosai a bankin central bank eh, to me gwamnati za ta yi to yanzu dole ne ta inganta yadda za maimakon muna subsidizing consumption da wasu da economy din wasu kasa dole ana tallafa a mutane abin da suke abincin da suke ci ana tallafa musu eh kamar muna subsidizing din economy eh tallafi ke na ke ba su ai eh in muna shigo da kayan su kana ana shigo da ana da shigo da tufafi daga waje eh, gwamnati na tallafawa ne mu muke ba su aiki a can kenan eh da su suke kere-keren su mu muna saya ne kawai a gane to yanzu dole ne policy din ya zama in industrialization policy daga small scale industrialization yadda za a inganta noma da ƙananan masana'antu sannan kuma da yadda za a inganta wutar lantarki da ƙanana-ƙananan tashoshin wutar lantarki muna da dam-dam da yawa a arewa da ya kamata a ce ana wutar lantarki ba kuɗi da yawa ba ga sunan su daɗin kowa su kiri dam ka gane mm. wanda za a iya samun wuta a ta da ƙananan masana'antu irin wannan shi ne ya kamata ya sa himma a kai eh, don idan aka ce za mu yi abin da muka yi a da ba zai ma yiwu ba tunda kuɗin mai ne dama can duk abin da muka gani ake ta hayaniya ake ta facaka da shi kuɗin mai ne dama ya tashi can aka sami kuɗin banza aka yi ta kashewa aka sace wasu aka zo aka yi ta kwangiloli da sauransu to yanzu babu wannan saboda haka dole ne duk wani policy da za a yi a ce na industrialization policy ne within the ciki magayi ne talakawa dakata sai mako mai zuwa mu karkara firar a madadin bakon namu dr muhammad kabiru hassan da chibahiro diodine wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. a gaida malamai karfe uku da minti ashirin da 'yan daƙiƙai ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum BOA mai magana Alrab kana gashuwa. Ina nuna alhina ina wa al'ummar musulman duniya saboda ibtila'in da ya faru a ƙasa mai tsarki a wajen jifin shaidan. Ina roƙon Ubangiji Allah ya cikan waɗanda suka rasu wanda kuma ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya kiyaye abubuwar haka a nan gaba kuma Allah ya bai wa 'yan uwa da iyalan wanda suka rasu haƙurin wannan rashin kuma haka ya zame darasi ga duka musulmi allah mai kowa mai komai duk lokacin da ya buƙaci abunsa zai iya karɓar rai a kowanne hali na gode daga alraf kana gashuwa babban audita janar na ƙungiyar muryar talaka na najeriya Assalamu alaikum sakin Hausa na muryar Amerika. Mai magana Mudassir Muhammad Tafawa Balewa daga nan Bauchi. a yau litinin ina son bayyana ra'ayina ne akan batun naɗin sabbin ministoci da gwamnatin shugaban muhammadu buhari take shirin yi nan da 'yan kwanaki kaɗan ya kamata 'yan mu guda biyu na dattawa da kuma na wakilai su yi kokari su kafe hutun da suke yi su dawo don aikin tantance mana wayannan ministoci sannan su kuma ministocin muna kira a gare su wayanda za a naɗa don allah su yi kokari su yi aiki tukuru don fitarwa najeriya da kike a wuta ya kamata su yi la'akari da halin da muka gaji kasan a ciki mai magana mudassir muhammad tafakwalewa na gode ya shakin hausa na muryar Amerika. Assalamu alaikum BOA na ku mai magana Nasiru Ibn Musa mai yama daga jihar Kebbi. Ina so ne na isa da saƙona ko kuma saƙona zuwa ga gwamnatin jihar Kebbi ƙarshen jagorancin siyasa a cikin gagoro cewa dan allah ya kamata ya biya malaman sakandare kudaden da suke ciyar da ɗalibansu kusan wata uku to madalla masu haro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku Kasar Iran ta nemi ƙasar Saudi Arabia ta gaggauta neman afuwa game da rasuwar mahajjatan bana har guda 769 babban jagoran iraniyawa ayatollah ali kamna'i ne ya bayyana haka a shafinsa na yanar gizo ya ce ya kamata saudi ta ɗauki alhakin faruwar wannan lamari kuma su nemi afuwar iyalai da musulmi a duniya domin abu ne da ba za a taɓa mantawa da shi ba haka kuma iraniyawa na ci gaba da zanga-zanga a kwana na uku a gaban ofishin jakadancin saudi da ke tehran Ƙasar Iraki ta ce za ta yi musayar bayanan sirri da Siriya, Iran da kuma Rasha don yakar 'yan ƙungiyar ISIS. kakakin firaminista haidar al-abadi ya ce gayyar masana tsaron za ta lura da zirga-zirgar 'yan isis da kuma dakile su ba dai wani bayani na wata yarjejeniya da aka kulla da kasar ta rasha da maganar wannan tsaro da ake to ma da Allah gaishe ka da haka Allah kama karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki da shirin ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Aliyu Harande yanzu amadadin Usman Ahmed Kabara da Cuba Hiro Diodo ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Oktur da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Ali Zanda ka tayin sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.